ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والهنا أنت الدنا وأنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما سجنوا دسورارم سورارم السلام عليكم هاتكين وانا نشري نامنا أورتيا yau za mu tattauna ko za mu ɗora a kan darasi na 23 inda muke bayani a kan shawarwari guda sittin da ake ba wa miji yadda zai inganta ma'amalarsa da zamantakewarsa da iyalinsa na arba'in da biyu. kada ka zama miji mai nuna rashin damuwa da halin da iyalansa suke ciki mataka ta shiga damuwa ba tare da ka kula da irin wannan damuwar da ta tsinci kanta a ciki ba kai watsi da ita ka banzatar da ita ka nuna kwata-kwata bata dame ka ko ba ta gabanka wannan ba daidai ba ne na na aisha allah ƙara mata yarda ta ce wata rana sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce min idan kina cikin yarda ko kina cikin fushi ina ganewa wato tana ɓoye fushinta ta yadda ba za mijinta ba zai gane ta yi fushi ba amma akwai wani abu kwaya ɗaya da take yi wanda ta nan ne annabi alaihi salatu wasalam yake gane cewa tana cikin damuwa sai ta ce ta yaya kake ganewa sai ce yawa idan kina rantsuwa na ji kina cewa wa rabbi ibrahim wa rabbi ibrahim ko me suke ce wa rabbi ibrahim to an dan samu matsala in ko na ji kina cewa wa rabbi muhammad wa rabbi muhammad to ana cikin wato shiri kenan sana na sha taimu mushi ta ce haka ne amma ba ka cewa sai iya sunan ka kai kana nan a zuciyata ta. kaga wannan damuwa ne da bibiya ta sa har annabi alaihi salatu wasallam ya gano cewa ga yanayin da matarsa take kasancewa a lokacin da aka ɓata mata rai ko ko bata ji daɗi ba kuma ga yanayin da take kasancewa tana cin kwanciyar hankali da jin daɗi haka nan ita ma na Aisha take cewa tana ganewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai sakin fuska mai murmushi mai nuna damuwa da iyali lokacin da aka mata kage tace yadda na saba ganin sa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kuma sakin fuska da murmushi da fara'a da kuma yadda zai zo ya tambaye ki ko ya ji halin da ke ciki sun yi sallama sai in ce min kaifa tikum baya karawa tace to ta na gane akwai matsala kaga ashe kenan idan akwai fahimtar juna tsakanin mutum da iyalinsa to zai gane halin da take ciki ita ma za ta gane halin da yake ciki haka za mu ga a cikin ƙisar salman da abu darda annabi alaihi salatu wasalam ya kulla alaƙa ta 'yan uwantaka tsakanin salman farisi da kuma abu darda sai zama suna ziyartar juna sai wata rana salman farisi ya kai ma abu darda ziyara gida ya tarar ya tafi kasuwa amma sai tarar da gidan ya yi kaca-kaca ma'ana ba a gyara gidan ba kuma ya san umu darda'i mace ce mai tsafta mai kwalliya mai kula da jiki da gida to sai tambaya lafiya na ga gidan naku kaca-kaca ta ce ai ɗan uwan naka ne ba shi da bukata da ni ma'ana ya watsar da ni tuni kuma sai na ga me amfanin yin kwalliya da tsafta alhalin mai gida baya kulawa da ni da haka sannan farisi sai ya ce bari ya zauna ya jira zuwan abu dardai ya zauna ce ga abu dardai ya zo ya yi marhaban da shi shi ma ya marhaban da shi sai yake tambayarsa ne ya faru matarka ta kawo ƙara ka watsar da ita sai ce ai shi ya shagala ne da yin azumi da daddare da kuma yin sallah da daddare wato yin azumi da rana da kuma yin sallah da daddare ma'ana ya shagala da ibada ne daga karatun ƙur'ani sai azumi sai sallah yace to haƙƙin matar kafa haƙƙin kan kafa haƙƙin makota fa yace ba daidai bane kullun kai ta azumi ko kullun kai ta sallah har ya cinye maka lokacin da zaka ba matarka zaka sai yace inna li jasadika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li jiranika alayka haqqan fa a'ti kullazi haqqin haqqahu kuma ya hana shi yin sallah din yadda ya ɗauko ta da kuma azumin yadda ya ɗauko shi shi kuma abu darda'i ya je samu annabi alaihi salatu wasalam ya karanta masa abin da ya gudana tsakaninsu da salmanul farisi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce sadaka salmanu salmanu ya yi gaskiya to haka nan za mu ga abdullahi bin amru bin al'as shi ma lokacin da babansa amru bin al'as eh, ya yi masa aure sai ya zama baya kula amaryar ita ma da shi sirikin ya zo gida ya ga halin da take ciki ya kuma tambayi dalili ta ce ai shi wannan mijin nawa ma baya kula ne don haka ya zo ya kawo ƙararsa wajen annabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam ya sa aka nemo masa abdullahi bin Amur, bin al radiyallahu anhuma ya ce yaya kake yin sallah ya faɗa ya kake azumi ya faɗa ya kake karatun ƙur'ani ya faɗa sai ya cinye lokutan gaba ɗaya mace ma ba za ta samu lokaci ba ku duba fa amarya fa aka wa mutum amma wai yana sallah an masa amarya amma ya ɗauko ƙur'ani yana karatu an masa amarya amma ya je can yana ta azumi saboda yadda suka fahimci lahira a wannan lokaci suna ga kawai kula da iyalin ma kamar wani sakaci ne sai annabi alaihi salatu wasallam ya rage masa karatun ƙur'anin ya rage masa sallar kuma ya rage masa azumin domin iyalansa ta samu wato lokacin ta haike ce masa mafi kyawun sallah ita ce sallar annabi Dawud mafi kyawun azumi shine azumin annabi Dawud kuma ya ce masa ya dinga karanta Qur'ani a tsawon lokaci kaza yadda zai samu lokacin da zai ba iyalansa Kisa tana nan a cikin sahihul Bukhari da Muslim to kun wannan ya nuna mana cewa bai bai halatta ko da ibada ce ta shagaltar da kai kai watsi da iyalanka balle mafi yawa yanzu mutane ba ma ibada ba ce take ɗauke hankalinsu zaman hira ne da gulma da yi da mutane a ji a shimfiɗa tabarma tun bayan magariba har karfe goma ko sha ɗaya na dare ana ta gulma ana yi da mutane matansu suna nan sun musu girki har ya huce sun musu kwalliya har kwalliya ta ce saboda bacci ya ɗauke su ba su dawo gida da wuri ba kun ga ashe kenan ba daidai ba ne wannan haka kuma za mu ga a lokacin sai na umar an samu wani mutum shi ba da matarsa ta kawo karasa wajen sai na umar take cewa amiral muminina mijina yana wuni azumi ya kwana sallah sai na umar ce masha Allah an yi sa'ar miji yau mutumin da zai kwana yana sallah ya wuni yana azumi ai kin yi sa'ar miji sai wani yana kusa da shi ya ce ya amir muminina ba fa yabansa take so ka ba to ina haƙinta ta zo neman haƙinta ne ce to ka gane abin da ya kawo ta kenan tunda ka gane abin da ya kawo ta na wakilta ka ka je kai yi musu sulhu haka kira mijin ga matar ga mijin to ya faru ce wallahi wasu rori ya karanta alkur'ani suka firgita shi da haka kawai sai ya zautu ya yi watsi da komai na duniya kawai daga sallah sai azumi sai karatun qur'ani to yace masa to ai kaga dai kana da mata ko bai kamata a ce ita ko mace ba a bata ta ba haka yace masa to yanzu yadda za a yi a raba lokacin lokacin da zaka yi mu ɗauka matanka hudu kaga kowace zaka bata kwana ɗaya akalla to kwana uku sai kai sallah kai azumi kwana ɗaya kuma ka ba matarka shine yace ya yadda da wannan hukuncin ita ma ce ta yadda mijinta zai dinga zuwa gurinta duk bayan kwana wato uku tana da kwana ɗaya duk bayan kwana uku tana da kwana ɗaya to da haka ne aka warware wannan matsala kuma sai na umar ya ga hikimar yadda bawan allah nan bai hana shi sallah ba ko bai bar haƙƙin matarsa ya tafi a banza ba to kun wannan shi ne, abu na arba'in da uku kada miji ya zama mai tsananin kishi da zargi domin idan kishi yayi yawa yakan kawo zargi kuma zargi yawa yakan kawo matsala a cikin auratayya kuma abin da yake kawo zargi yanzu shine wayoyin nan suna da cikin abin da suke kawo zargi wanda za mu bayani a kan ladubban amfani da waya da kuma abin da za a kiyaye a can gaba insha Allah na arba'in da hudu kada ka zama mai yawan zagi da kuma cin mutunci ko ka zama mai tsauri wanda za ka ga nan da nan sai ɗirka a shari'a za ka ji yara suna yin a shari'a ka tambaye su ce a bakin babansa suke ji yana yi wa babansu ko kuma a bakin babansa suke ji tana yi wa babansu wato gidan kamar gidan maguzawa ba abin da ake sai juna a shari'a su ma yara sun haddace sun zo waje suna yi in ka tambaye za ka ji daga bakin iya suka haddace na duba inda ka nuna wa mace ka gamsu da ita da yanayinta da yadda take kada ka dinga kushe ta ka ce yan gajeriya ko yan baka ko yan siririya ko yan tsila ko yan waye ko kurtubebiya ko kurkuta ko waye ka dinga kushe halittarta mace ba ta so mai kushe halittarta yadda Allah ya taɗi nan ka gani kana so to ka ɗauka a haka ita tafiya ba maganan kushewa wannan ba daidai ba ne mace tana jin zafin ana kushe ta sannan kuma ka dinga ba ta dama tana faɗar ra'ayinta da damuwarta wani sai ka gashi dai kawai sai dai dinga ba da umarni kawai shi baya son ta faɗi nata ra'ayin ko ta faɗi nata damuwar ko ta faɗi halin da take ciki sai dai kawai a ce mata yi ta yi a ce bari ki bari abin da ya ɗauka kamar zaman aure zama ne tsakanin soja da soja babba da soja karami a bariki sai dai kawai a dinga ba shi umarni yana yi kawai to ba haka bane mace tana da dama ta faɗi da mota ko ra'ayinta ko ta faɗi ta ba da shawara ko kuma eh, ta faɗi ita ma abin da take son ta faɗa na arba'in da bakwai ka yi shawara da ita a harkokin gida da abin da ya shafi waje annabi alayhi salatu salam ya karɓi shawarar ummu salama a cikin al'amuran da ya shafi al'umma a lokacin da aka yi sulhu hudaybiyya wanda za mu ji bayanin yadda abin ya faru wanda wasu ke cewa mata ba su da hankalin da za a nemi shawarar su. in ji waye ya faɗa haka a wani addini aka gani wata shawurin falajina alaihi ma cikin harkar iyali annabi Allah ya ce a shawara saboda haka kaga kenan ah, shawara din tana da muhimmanci nan za mu tsaya sai a wani shirin wassalamu alaikum